ina miki barka da zuwa. Za ki sanar da ni sunanki da tambayoyin da kike so ki. A ni dai sunana Rose, ina aiki a jami'an jirgin sama na Qatar. Tambayar da nake so na yi ita ce, na ji kana ta yin magana akan addini sosai-sosai. Na ji kana karanta Bible kana magana akan wata sura Mowero. Ka ce ka yi magana akan cewa Jesus shi shugaban addini ne kawai. Tambayoyin 'yar uwa guda biyu, kuma na yadda ita Kirista ce. ta ce na ce jesus shugaban addini ne ni ban faɗi haka ba ban ce jesus amincin allah ya tabbata a gare shi shugaban addini ne kawai ba ni cewa na yi jesus annabin allah ne shi da akwai bambanci a tsakanin ma'aikin allah sa'an nan kuma da shugaban addini ma'aikacin ubangiji ya wuce duk wani malamin da zaka kwatanta shi da shi a yau shi jesus amincin allah ya tabbata a gare shi ma'aikin allah ne ke kuma a maganar kikin ce shi shine ubangijinki kuma macecinki